الرحيم قال الإمام ابن تيمية رحمة الله عليه في كتابه الحسبة في الإسلام مجلسين ثلاثين ينام يبتو أكن cikin waɗanda ya cancanta a musu a sa musu a takaita musu farashinsu akwai mutanen da suka zama suna bukatar wanda zai rika musu gari nikan gari ko kuma wanda zai rika musu biredi ko gurasa kowaina idan suna da buƙatar haka to ya halatta shugaba ya sa ma wannan wainar ko biredin nan farashi haka wannan zamanin namu ya halatta a sa ma 'yan biredi farashi yanzu to ya ka sami gidan da ba a cin biredi da safe ko ba haka bane gidaje da yawa da ana cin biredi annasu muhtajuna ila al-khubz sannan suna da buƙatar biredi to shine sai yake cewa mutanen madina su ba su da wannan bukata saboda kowa yana ma kanshi biredin su ne ko gurasa su a gida da kanshi zai je ya siyo alkama ya kawo gidansa a nika a yi a ta lukui-lukui sai matarsa kuma ta sarrafa so da shi ya sa manzo suma ba a taɓa ruwaitowa cewa ya sa farashin yin gurasa a garin madina ba ko kuma farashin garin fulawa a garin madina saboda ba da wannan bukata kowa da kanshi yake amma in ana da bukata to ya halarta shugaba ya sa farashi shi ne abin da ke batu a kai in kuntuna ko har ya kama da batun cewa abin da kawai ake bukata idan mutane sun kasance suna da bukatar alkamar kada su koma su da alkamar su zama sun sun ɓoye ta a lokacin da ake da bukatar ta domin farashin ta tashin gauran zabe wannan shine ake ce masa ihtikari in ba ku manta ba har muka mu tsakanin abin da malaman fiqh suke ce ma al da kuma al muka ce al hila ce iktisadiyya kuma murahabun biha a shari'a ana santa abu ba a bukata shi to an yadda yan kasuwa su aje shi su inganta shi su alkinta shi sai lokacin bukatar sa yayi sai su fito su siyar ma da mutane amma ana da bukatar abu sai mutum ya koye saboda ya ta kasuwa farashi ya sama domin shi ya ci riba kazaniya to wannan shi ne ake ci masa ihtikari mun gane to sai malam ibn tabiya rahmatullahi alaihi sai ce wa ma yuwa anan nabi su sama annahu naha an qasizi tahani amma hadisin da ake ake waitowa cewa manzo Allah su sama ya hana an qasizi tahan a game da ma'auni na al-tahan mutum mai nika qasis wani ma'auni ne ma'auni ne da ke bada sa'i sha shida tsohon ma'auni ne daga cin ma'aunan kasashen laraba kasi kamar yadda kake da ake da ake da su ake da mudu to su kuma kafi shi ma mudu ne to hadisin da ke cewa manzo sama ya hana mai gari ya sai da garinsa abin da ma'auni na sa'i goma sha shida ya ce fa hadisin ba'ifun bal hadisi ne mai rauni ba ma mai rauni ba hadisi ne batili hadisi ne da ke da tabbas fa innal madinata lam yakun fiha tahanun domin a madina babu mai wala khabbazun sannan ba su da mai yin sana'ar gurasa kowa a gidansa yake zuwa ya je ya auni alkama ya je matarsa za ta rika ta zama lukui-lukui sai kuma ta maida ta ta zama musu gurasa su ci kayansu to kaɗai ne za ka samu Muhammad zai sama ya hana kafi zuwa لعدم حاجتهم إلى ذلك لهم ما سيدا بقاتهم وانهم أو أما أن المسلمين اما يد المسلمين سوء الحسن شيء لما فتحوا البلاد لو حسن سقبوا إدروا كان الفلاهون كلهم كفار سيدا ومن ومن جري سيدا ومن ذكا فرين حافرين لأن المسلمين كانوا مشتغلين بالجهاد su ko musulmai sun shagalta da jihadi domin babban aikinsu shine jihadi a wannan lokacin ولهذا لما فتح النبي صلى الله haibar a a عقاها Yahudi, shi yasa lokacin da maza sama ya buɗe unguwar Khaibar ko garin Khaibar wanda mun sani gari ne na Yahudawa to manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam sai ya zama ya da gonakin da Yahudawa yace su ci gaba da nomawa ya amalu da ha ci gaba da aikata su ci gaba da aiki a gonar filahakan a matsayin sana'a ta noma su yi abin da aka samu sai a raba biyu su suna da rabi musulmai suna da rabi haka mazan sama ya musu kun san wannan hadisin yana cin sahihani yana cin bukhari yana cikin musulun li ajazi sahabati an filahatiha domin sahabbai ba za su iya nomawa ba aka su gonakin za su lalace ba za su iya ba ba su da lokaci saboda sun shagaltu da jihadi ba su can garin ba su can garin ba su can garin in ba su gona in ka ba su gona sai dai ta ciyayi macizai su yawa a ciki kuma ma garin madina gashi garin macizai ne to sai manzo su sama ya ce ma yahudawa su ci gaba da nomawa aka ci zaunar da su aka ce musu to ba ta ku bace sun an kwace ki abu ɗin ganima an yaƙe su yanzu dukiyar ta musulmai ce to sai manzon sallama saboda kyakkyawar mu'amala sai ce yanzu abin da za a yi shine su ci gaba da nomawa in suka noma su za su sa komai su sa kuɗin su su sa takin su su komai su aiki sai su ba musulmi kuma rabin da abin da aka samu idan sun samu buhu 500 to za su yi biyu sai su ba musulmai buhu 250 su kuma su riƙe buhu 250 haka manzon sama yayi mu'amala da su لأن ذلك يحتاج إلى سكناها دومن نوما نابقاتر زوا جمزونا وجه وكان الذين فتحوها أهل بيعة الرضوان waɗanda suka buɗe garin khaibar su ne waɗanda aka yi mubaya'a ta ta sulhu da da su ita ce bi'atul ridwan domin daga wannan lokacin ai babban abu da ya faru ga musulmi shine ne fatu shi yasa wasu malamai malaman tafsirin suka ce da Allah ce na inna fatahna abin nan fatahna laka fathan mubina to suka ce alfatul fathul da Allah ya faɗa to shine haibar kafin ai al-fathul azam al-mubin shine fathu maka mun gane an yi sulhu jibiya shekara ta shida haibar kuma shekara ta bakwai sai kuma fathu maka shekara ta takwas eh. kun gani ko to sai su su suka allazina baya'u tahta shajarati sune waɗanda suka yi suka yi manzo Allah sama baya a ƙarƙashin bishiya wanda sun kai 1400 a yawan su wa kanu nahwa alfin wa arba'in arba'imi'ati sun kai 1400 wanzamma ilaihim ahlu safinati ja'far sannan kuma ana nan sai aka ce ai ga ja'far nan ya zo daga daga habasha tun hijirar da suka yi habasha suka yi hijira daga habasha to sai gashi jafar ya zo ya haɗe da su sai ya zama sun karu fa ha'ula'i humul ladina qasama an-nabi sama bainahum arda khaybar waɗannan adadin na mutane sune manza manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya raba kasar khaybar a tsakanin su kowa aka yanka masa aka bashi a matsayin haƙƙin sai to ya zafi su noma manoma a cikin kunan da za mu ba su dama yanzu za su ba mu labarin cewa idan mutum ma ba ɗan waje ba ne zai ma iya gane ƙasa amma ɗan wajen wanda shi ne asali kakannin shi ke da wajen to shi zai fi sanin ƙasa idan yanzu ka je ka ce wani fili a wani ƙauye ka ce kana son ka ce wata ƙasa kana son ka noma ta idan baka haɗa baki da mutanen garin ba da wuya ka iya cin nasara asara za ka yi ta yi sai ka haɗa baki sai ka haɗa kai da mutanen garin wanda su ne mazauna wajen su suka san ƙasa wanda za su iya ɗibo maka ƙasa haka su ce maka ƙasa wannan ƙasa ne albarka ce saboda ribara ƙwarewa da gogayya da suke da su mun gane falau a kama ta'ifatun min ha'ula'i fi ha da a ce wasu daga cin sabbai za su tsaye su ce sai sun noma waɗannan gonakin ta ta'aqqalat masalihud din to ba za a iya yin addini ba ba wani abin da zai maslahohin addini na jihadi ba za a yi ba wannan yana cin abin da manzo Allah sama ya tsoratar a hadisu at-tabayu bil ina idza tabaya'tum bil ina wa akhassum bi aznad al baqari wa radithum biz zar'i wa taraktum al jihad fi sabilillah sallata Allah zullan dhullan la yanzi'uhu ankum hatta tamdu ila dinikum kun ji fasara magana Sai duk lokacin da mutane suka shagalta duniya kawai wallahi sai sun yi kaskanci kuma Allah ba zai ɗauke shi a ciki ba halin da muke ciki yau kenan ka faɗa ma kowa wannan magana daga manzo Allah su salama muna yaudara kanmu ne addini shine muke marin shi sai mun ji komai mun cinye komai in yadda ake almajirai da gwagwagwan iya sai a ɗauka sai a ce ga na addini haka ne muke tsammani mu samu da talakawa da masu kuɗi ba mai nutsuwa a cikinsu ziran na wani yake kan labari mai aikin hannu ne wani babban mutum a cikin manyan kasar na ya ɗauke shi ya kira shi gidan shi zai mishi wani aiki a gonar shi katuwa gonar shi shi kenan suna gama suka gama tattaunawa a ciki za su je wajen da za a yi aikin ga motoci nan a gidan tun fi barkatai ba a san iyakarsu ba sai ce ya motar ka zan shiga kwararrabacciyar motar shi mai aikin ya ce motar ta zan shige ce har yanzu ba ma fita haka nan ya shiga kwara ɓaɓɓiyar motar wannan da ya aika ya ɗauko kwaftareran bakin gilas ya sa ya ce haka gilas ke gani na nan sai haka nake sawa haka suka tafi suka yi je suka tafi in an zo ta hanya sai ce ka ɗabi ya ce akwai informas a nan hanya wajen alfi himar ru'un duk wannan kawai Allah ya baka da wannan wallahi ka gama shiga fitina za ka fito gidanka sai kawo waiga kana cikin katuwar mota sai sama sai kawo waiga ka ga wace kallon ka in kana tafiya a hanya ana tuka ka ga faɗan sanda a mota amma yana waiga ya ce illa bai ta ɗan sandan ka kuma ya ce ya ce har shi ban yadda da shi ba ya ce wallahi ban yadda da shi ba ya ce kai sai ya je ba da labari ya ce ta san ni yanzu ba tsada zan yi halin da ake ciki a ƙasar nan ke na yan uwa shi ne wannan to sahabbai idan suka shagalta da wannan noma a wannan lokacin to ta'abbalat masalihud din baki ɗaya maslahohin addini za su zama sun lalace ba su ba za su iya noma ba wannan kuma ke nuna maka yadda su sahabbai babban abu a wajensu shine addinin Allah allati la yaqumu biha ghayruhum wanda in ba su suka yi ba su ba za su yi ba waye zai yi idan waye zai jihadin in ba su ba a lokacin falamma kana fi zamani umar ibn al-khattab radiyallahu anhu a lokacin da aka zo zamanin sayyidina Umar radiyallahu anhu wa futihatil biladu haka tace bude wasu garuruwan wa kasura almuslimuna musulmai suka kara yawa istaghnaw anil yahud sai ya zama musulmai ba su da bukatar yahuda a lokacin saboda sojojin musulunci sun yawa yanzu shikenan sojojin musulunci suna da yawa sau da aka sai suka zama sun wadata da barin yahudawa fa ajlauhum sayyidina Umar ya ce fita yace su fita daga khaibar mun gane wa kana nabi sama kana dama manzon sama ya ce musu nukirrukum fiha ma shi'ina za mu bakku ne wannan zaman da za ku yi a cikin garin khaibar domin khaibar tana cin hudud na madina tana cin hudud din madina tana cin haram madina to za mu bakku ne ma shi'ina gwaggwadon lokacin da muka ji dama duk lokacin da muka ji dama za mu koyi mazan sama da ya ce ma shi ina ma shi ina wannan nuni din a wakiltarwa a wakiltar musulmai musulmai na ai ma shi na nahnul musulmi mu musulmai lokacin da muka ji dama za mu kore ku to haka aka zaunar da yahudawan haibar a wannan lokacin wa fi riwayatin ma aqarrakum Allah za mu kai da ku ku zauna a garin khaibar ku ci gaba da noma a gare mu gwaggwadon lokacin da Allah ya tabbatar da ku in Allah ya kaddara lokacin korar ku zo za a kore ku wa amara sallallahu alaihi wa sallama bi idla'ihim min ha'in da mauti a lokacin da manzon sama zai rasu sai ya ce ya umarci cewa a kore su ku qala akhrijul yahuda wan nasara min jazirati al-arab manzon sama ya ce ku fitar da yahudu da nasara daga garin daga arab malamai suna da maganganu da yawa a game da wannan hadisin na akhriju al-yahud wa nasara min jazirat al-arab akwai wani bincike na wani malami abin da shekhu doktor abdul muhsin ibn nasir ali ubaita alƙali ne a saudi arabia eh, yana da yana da yana da rubutu da ya akan wannan hukumu muwalati wa muzaharatil kuffar ويليه تأملات في قوله ولا تقصي قوله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ويليه تأملات في قوله صلى الله عليه وسلم أخرجوا المشركين من جزيرة العرب حديث ينادى ينادى فسروري da malamai suka yi da kuma sharaɗin waye yake da ikon koran nasu kawai mutanen gari ne za su zo su ce sun kore su ko ko a'a da akwai waɗannan sharaɗin دقو فسر إناني جزيرة العرب دا إنا ما زي نفي دا جزيرة العرب من جاني توشيني وانا آه، الإمام أحمد رحمة الله عليه يشي جزيرة العرب المدينة وما والاها مدينة دا جأبنشي دا جبنشي دا يعني أن الممنوع من سكان الكفار به المدينة وما والاها كينا inda aka hana mashirikai da kafirai da yahudawa da nasara su zauna a madina a madina da kuma duk abin da ke jibinci da shi da madina ko huwa makatu akwai maka wal da madina wa haibaru da garin haibar wal yamba'u da wajen da ake ce masa al yamba wal fadak da kuma fadak inda manzal sama shi ma ya samu an samu gona ma kekiya a wajen hmm? to wannan wannan magana al-Imam Ahmad ibn Hanbal kenan mun gane to ne cikin ta'ammulat ɗin da shi Ali Ubaitan yayi yace na farko an al-mintaqata allati awsaqa rasu sama da ikhraj al na minha hiya al-mintaqatu al-qaribatu min al wajajen da suke kusa da maka da Madina li saboda tsarkin da suke da shi eh, wala ma'ana li idkhali bidqatin ba'idatin fil man'i amma nan bai shafi garuruwan da suke da nisa da maka da madina ba kalmin tsakar shafiya masalan kamar bangaren gabashin saudiya da suke ce masa almin shafiya kusan yan shi'a ne da a wajen yana haɗewa da garin bahrain kasar bahrain nan ko yan shi'a sosai to na ɗaya kenan sannan na biyu ikhraju man lahum dinun wa ma'adin suka ce waɗanda manzon yake nufi a kora su ne waɗanda suke da addinin kafircin kuma sannan wa ma'abid har suna da wajajen bauta wa kiyanun kuma suna rayuwarsu karfi ƙarfi wa iqamatu mustamirra kuma sannan a hana su abin da ake nufi a hana su su tabbata a wajen domin dalili akan haka sayyidina Umar bai kori kowane kafiri a Madina ba wanda ya kashe shi musulmi ne wanda ya kashe sayi na umar musulmi ne? ƙilju hmm? ne kuma min al’uluj yana zai zai cikin mutanen paris anna masu bauta wuta abu lulu ake albedus cikin na umar baya su amma kuma ya basu to kuma na biyu ke na annan na uku annan al-mukhaqa bi hadhihi al-wasiyyati hum wulatul amr shuwagabanni ake nufi su kori mutanen su kori kafara ba wai kowane mutum ba kan ka hango wani an ne a kai an maka ne ko ɗan dalila ka ce ta a shugabanni ne za su kore su kamar yadda sayyidina umar radiyallahu anhu shi ya kore su sayyidina abubakar bai kore su ba shi kuma sayyidina umar da ya zo sai ya kore su ya kuma kafa hujja da wancan hadisin na manzo sallama da ya ce yace nuqirrukum ma Nukin rukun ma aqarrakum Allah to yanzu lokacin ijla'in ku yayi sai ya kore su mun gane sannan na hudu murada أن المراد إخراجهم مع wa أموالهم وأعراضهم ila an أن يخرجوا da aka ce a kore su ba kashe su aka ce a yi ba a tsare su a kore su a ban musu mutuncinsu a bar su da dukiyarsu su je baggarin kun gani ko walaysa al-muradu safka dina'ihim ba ana nufin a kashe su ba mun gane sannan na biyar inna ikhrajahum manufun bil maslaha fitar da su din ya danganta da maslaha kun ga sayyidina Umar ya kalli maslaha lokacin ba a da bukatar maslahar su sai ce su fita amma mazan sama ya basu saboda mai akwai bi akwai maslaha mun gane to duk waɗannan ababen kula ne eh, ga shi nan sannan na shida يتشي عنه حتى بعد إخراجهم وكذلك غيرهم من ليسوا في الجزيرة يجوز دخولهم إليها بإذن الإمام لمصلحة يا هل تقول أن قريسوا توشو قبازي يبعث داماس الشبو سبود وتمصلحة kamar misali ana bukatar wani aiki wanda ba wanda zai sai su to ya halasta a shigo da su mun gane to waɗannan su ne ta'ammulat guda shida da ya kawo a ƙarƙashin wannan hadisi na akhrijul mushrikina ko akhrijul yahu akhriju al yahud wan nasara min jaziratil arab fahimta ina ne ake nufi fahimta suwa ake nufi fahimtar ya za a yi a fitar da su fahimtar yaushe za a fitar da su in ana da bukatar su dole a fitar da su kuma sannan wane ne yake da haƙƙin ya fitar da su mun gane waki wataƙila wasu ku ba za su fahimci dalilin da ya sa nake wannan maganar ba sai wanda suke karance karance ko suke bibiya abubuwa ai a matasan saudi arabia irin yan ta da kayan baya da nake da su a najeriya ko wanda suke da wannan fahimta cewa daga cikin laifin shugabannin saudi arabia tun cin da to akwai wannan sun bi anna a kan larabawa mun gane to shi yasa ya rubuta irin wannan ya rubuta wannan littafin wallahu alamu